الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في الضوابط الصالحين والصلاة والسلام على حزب المرسلين سيدنا وسيدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاه بإحسان إلى يوم الدين باب مكان كلامه أقل ما منه الكلام رزقه imani au ilmu wata irin karkaru da za ka fi irin maharshen mujida waje amin waje amin irin maharshen wa ku malkala mu zai yi gigari wal'amuri wannan haiwa da ke gigari su malkala mu sami yankarin kasan ila tamannin waje a cikin wakatan وثالثا إلى مجال وإلى حقيقة وحدها مستعملا لذلك في موضوعه وإلى ما الذي كتاب في خلال قدما أقسامها ثلاثة شرعية أقسامها أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي والأرثي. انتهى اسم المجال. shekaran jiya sun kawo a samun kalami imanin kuma yanzu an kawo a samun kalami ta fila da shi da ce ba ba ka da kalami ba ga gani a kan kashi kashin magana a kallo mafi karancin ma tabo abin da malum masu karfar da alkala magana min kwarfare shi da zama da abu malum ma wata mafi karancin ma ya mai min ko kalama adilla magana ta hohaya a kai ne ana da kiwon magana a kan ismani su na ke guda ne kamar ka ce zai zaidun kanin kanin muhabaru abu zaidun suna ne kanin shi ma suna ne ko kuma ka ce zai zaidu ka gabatar da labari akan mutada zaidun kanin zai zaidu kaga wannan a mura karo ne ya tarkibi daga suna na ke guda biyu shi ne bin da kayan sau da kuma kudin ko kuma can alamu zai tafsiri ta imin wata irin irin suna wata irin da fi'ili kamar ka ce kama zaibin kama zaibin ta ga irin na wata irin ko kuma ka ce irin kama zaibin ya komi kama zaibin zaibin ya komi ka ga zaibin ya komi kama zaibin to dole ne da tafsiri na na irin wata irin za ka ce karkabu saboda ka ce irkabu a da ka ce ka ce irkabu ana jin wata ke irin mafa'il ciki ka irkabu ana jin hantu ciki a irkabu ana jin hantu a ce kenan ka rasa kifi ne don ki irin wata ne na irkabu a za ka fi irin mafa'il haka nan kuma da cikin mata a samun kalami na tafkiri kalamu shi na tafkiri min kifi da muharfi da tafi da harafi kamar ka ce lam yakun ko kuma ka ce ma kama lam yakun kaga harkun na wa fi'il ko kuma ka ce ma kama to amma wannan maluma sun fita wannan shi ne ko kuma maluma sun fita haji akan lalle hakika shi wata ma a kalli ma kada ku mu ko kalam imani ko fi'ilun ko ismu shi wannan sai fita haji akan wannan amma cewa magana sai sai akan fi'ilun harfin kuma ka ce ko kuma ma kam to wannan su ce a ana yi in ka ce lan ko ana yi ko ciki in ce na ana yi ko wannan irin na halu a irin na zaman mu halafu shi ake da shi in ka ce ma kama dan cikin kama ana yi kuwa ko a cikin ka ce ba ka ce kama an ka jira ta ke da wannan tattace irin wasu ne. Yanzu a zama da ma sai su koma da harfin za ka ci min fi ilin muharfin min fi ilin muharfin nan da ku fi ko haka nan da ka za ka haka fi ilin muharfin yana kan yadda ka za ka min fi ilin muharfin shi zai yi ka za ka haka nan kuma wa ka min fi ilin muharfin min kasin mu kalaifin ne min fi ilin muharfin wa ka fi ilin muharfin ka ce daga kun ko ka ce maka shi ke tafi yaro na kalamun ne tsibirin da ke sura wa harfin da harfi. Kuma da amma ga kira, ya ka ce yaro, yaro, ka ga ya harfi ne, zai gun suna ne, ya zai du. Ya zai zaidu. Ya zaidu. Ya zaidu. wanda na wanda su yi kai sun ce mamu ya ce ya dai ga abin da aka dace a da wudai da a da wudai da a da aka jira ya ce shi a da wudai na jama'a lamun a da aka jira ya ce ne filo na wahayar wani kuro wannan ba ba daga haifin wani ba ya rai wannan da abin da muka kuri da shi ma na guda maka a tsanin shi shi ta kuri da wadana shi da ko kawai shi ba ne akan sai kuma ya yi kalani ko kuma a ƙasar da kashe shi ya tafi bayan wannan kuma a ɗaga su suka shura maka shi tantance maka ka san wato wani makasuru da abin da aka mutu ne wanda daga wannan a wani makasuru da yake abin da aka mutu daga wannan ma'aikatar mura da mura kare a san mura da kuma mura da kare sannan can kuma da kuɗi da kuɗi ya kusa da shi nawa abin da aka da ke kawai kan kuɗi da shi kuma a ce ismun irin wa ko kuma a ce ko kuma a ce da aka samu talatin shi ke nan magana ya min a don daga tarsubi ta kuma wajen tarsubi wa ta alkalamu ya tasu ila albata ta sani sai kuma kuma kuma cikin wani kashi na daban wasu ruwan duk ka samu alkalamu a kasa magana ne ka ba shi ba da labari kamar ka ce zai kayan wasu guda biya da wani kayan wani amuri haka da kuma kamar ka ce kuma wannan hanyar haka ne kuma hani kamar kuke da ake da duk kwanwari haka nan kuma da neman kan kamar ka ce a lori karimu a da shi ma ka suka shi wake shi ya kasu ma shi ba A wani kayan wannan kuma yana mu zuwa shi a makala makalami yake kuma makalami sannan kuma ta magana ta hanyar kashi ne na yau a duk abin da ya kasa da za ta hanyar ya shi shi a ya yi kuma kun tuma abu sa'o da wani hannu sannan da ya yi kuma kun tuma abu da wani hannu laifin imanin a abuja laifin imanin a abuja laifin shababar hudu laifin shababar ka shiga imanin a abuja ka ce da ina da kudi ya haji shi kamar ni neman abin da aka yi samu ko kuma abin da ya samu shi a cikin ya laifin kuntu ma abun fa abu da wani halima ko kuma a laifin na nan fa abu ya ka ce yana da kuntu a da wanda abin da ke samuwa ne amma da wula a da wani mutum yin ne kamar yanzu an fara tafiya haji ba ka da gogo sai ka ce ka ce yana da kuɗi da haji ba Ko ba ka da kuɗi har wanda neman abin da aka zata wuce shi aka ce wani ko kuma neman abin da zai samuwa kamar a macewa ya fi shiga wai gudu kafin ya kuci ana dawowa ana ko dawowa wannan wata shi ne kashe magana kamar nan ko a ko haka nan kuma da ya tafi zuwa ɓangare ne cikin magana da shi kashi da uku ya na babu wata za a hakikata wata al'alamu ya yi kasu Allah majalin hakikata la hakikatin majalin ya kasu kalamu magana ya kasu ila hakikatin majalin daga hakika zuwa ga majalin ana samun hakika ana samun majalin mutum ba a samu hakika ba za a samu majalin kasance ila majalin wata la hakikatin wa hadduha da aka ce wa ga hakika mustaqbila mun za ka fi mawdu'i mustaqbila abinda an kai amfani da shi an za ka cikin wannan fi mawdu'i mawdu'i ne wato duk abinda an kai amfani da shi fi mawdu'i mawdu'i an ka aza shi a jini na farko ko shi aka ce hakika ka san ma da bila ta kai da ita ce al'ada ko ka ga wahala zan mu yadullu ala al-hayawan al-mutawwi shi na gudun wata dabba wajen matsala ga mutane ko da kariya ga mutane to wannan shi a cikin hakika dole ku ci al'adu za ki haka ne ko da ya kanta za ki wannan ka aka bar tambar ta ga wajen an ka ala shi da istimali ne na farko ma da ke ala istimali abin da an ka da aka istimali ne a canza shi shi a cikin hakika to yanzu ne a madadi ne ya kace ra'ayi to a sanin yarmi na ga za ki shi na hannu Allah shi ke raka da ka ga mutum wanda ya kasance ka ga wani mutum da aka tsara hmm. so wani shi da hannu ka ga wani mujaza ka ɗauke shi da gadi ne farko duk abin da aka bari na tu'mina duk abin da aka bari fi mawdu'i wa kan gadi ne a kawai na farko shi aka ce hakika wani wasu wani masu kace ma da ni da ba duk da lafiya kullum wakili wasu wani masu kace abin da aka ce ma hakika madadin abin da guda ne kitaban kusa ga magana ko cin wata a haɗa ba ta zuwa layin da ta ka'ida shi ko duk abin da an kaza da ka'ida wajen kenan abin da an kaza kan wata ka'ida ana ce shi hakika kamar da an misali in mun ka ci alfa'ilu ka zo in ka diba da hisabi na na wuri na in ka ci alfa'ilu ka ni hanzafu ko da wannan in ka diba ka'ida ce wajen kasance wasu malama su haka ko sun kaza haka ne da alal in muka ce a salatu ga hakika shari'a in muka ce a salatu in kaji ba ba ka yi malatin na hukku ba da yake malatin na hukku dan kace a salatu abin da aka ce ma a salatu addu'a amma in aka ce abin da an ka aza ta da ka'ida ta masu magana Allah bai kaji ba a shari'a ya sun kace a salatu sanin da zalikin hasusa ibada ke mutacciya wanda za ta ko kuma musulunci a gano na ko to ka ga ta wannan wasu malama suka ce a duk abin da an ka haza kan wani istilahi to wannan shi ake yau hakika kamar yau zai muka ce a muka ce a sha wato hakika wasiya da hakika wasiya wannan istilahi na al-rufi in muka ce a wato ana nufin watan a ana nufin a za su labai dabba ne ga hau yan ka ce a dawatu ko to amma ka ga an koma da a zuwiya abin da aka ce ma a darin kullum ma da zuwa na rabi duk abin da ke sai ya duka da tashi a cikin wata wuta amma da hakika wasu ya nuna yawa shi abin da kuma yi masu fice duk abin da dai an kaza a kan istimali na yau wai kasance kuma wannan ka'ida ce ta masu wannan fannin to ana sai shi hakika da hakika ta kasu kashi uku wanda ce aka samu haka shi ta ce hakika da za ta kasu kashi uku na akwai shari'u hakika akwai wata hakika ta shari'a akwai hakika shari'a wannan akwai hakika Ba wato ne a wannan rubuta wanda ko akwai hakika da kasance da rubuta ta da wasu majalata wani rufi sannan akwai hakika rufiya تحديث الألوهية الكلام هذا الإسلام أجل أتكلم تحديث الألوهية وأن موس عمله أجل أن أيك فرصها كل لك لك شيء أكتم حديث الألوهية هل إيمان لذل الأحد الحيوان هل إيمان هل إيمان لذل الأحد كم كأيك تبذل الأحد هذا الحيوان المختلف أنا وكذا قاعد أكتم وأن لحالة مختلفة كوما يا روحاني wannan da aka ce ma hakika ruwaiya to hakika shi iya ba ta ko abin da aka ce ma hakika shi iya ya ce shirki ko hmm. hakika shirkiya ya kuma abin da aka ce ma hakika shi iya wa ta kai da lafiya da salati da ke wannan matacciya ka ga wannan hakika ce shari'a ya ka ce wannan hakika ce shari'a a shekke da kuma ku ce a salatu mun bane addu'a ko ya koma majazan ya koma majazan shari'a ko majazan na shari'a dan kuma ko ko muka ce abin da aka ce ma wata a alƙawarin da muke so ko ya koma hakika da gawiya ta saboda ya ke ko na ce na ga wani wuri da lura da kasance wani gawi da hakika gawiya alwaki wanda ka kace haka an kaza ta da shi kuma ita wani kamar da in hali a jawatu halar da jawatu ala kulli ma zuwa da rabbi in aka ce a jawatu lokacin wasiya kullu ma yajibu ala an yuhajawatu wasu da ce daga samun haka ya fito shari'iyya domin ya san akwai kirmin shari'iyya domin lura shari'a wannan kuma akwai da kasance a lura shugaban lura shugaban shi aka ce wannan wato shi kuma lugatan wasi'a hakikatan da guriyata sannan akwai hakika wasiya ya samu shi kamar yanzu alal misali kai da lafi lafi ta bace ala da arba'in kai da lafi lafi ta bace ala gabatin arba'in دون كل حال ما يدب على العلم tamkar da da na dabba alama ya dubu ana rani akan abin da ya aka kada ba da wata rabe akan mai kawo hudu kuna gaira ha an da wani mai kawo hudu da ma dubu ana rani na iya maciji idan duk sauran kwayi wanda kasance ba masu kawo hudu ba su ta don wani ta gida duk makalin da shi da yawo kuna ma dubu da rani an gane wannan ko wace ke na hakika ta su ga shi akwai hakika tun lulawiyya hakika tun shari'iyya hakika tun hufiyya alhamdulillah Thank you.